This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis sha hudu ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu kungiyoyin kare fararen hula na ƙasa da ƙasa sun buƙaci hukumomin Najeriya da su ɗauki ƙwararren matakan kare tsaron mata da yara musamman ɗalibai a ƙasar. bayan da za a ce yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da ɗari biyu kuma yawancinsu yara ƙanana da yan mata wanda mun sani cewa irin wannan mutane sun kama su suna cutar da su suna lalata da su suna cin zarafinsu. Muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli haka kuma za mu kawo muku karatu alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta gudanar da wani samame ta ƙasa da har ta sama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce har-haren sun hada da kai samame a birnin Khan Yunus inda aka lalata makaman kai hari da roka. sai dai kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar laraba cewa dole ne Isra'ila ta ba da muhimmanci ga kyautata rayuwar falasinawa fararen hula a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Ya shaida manema labarai bayan wani taro ta kafar intanet da ya yi da takwarorinsa na ƙasa da ƙasa cewa muna sa ido ga gwamnatin Isra'ila da ta tabbatar da cewa wannan shine akan gaba kare fararen hula da kuma baiwa mutane taimakon da suke bukata. A yau Alhamis tawagar asusun bada lamuni ta duniya IMF ta fara nazari kan shirin lamunin Pakistan na yanzu yayin da kasar da ke da karancin kuɗi ke neman ƙarin kuɗaɗe don magance ƙalubalen tattalin arzikinta. Nazarin na kwanaki hudu da yanke shawarar ko za a biya kuɗin na ƙarshe a ƙarƙashin kunshin ceto na dala biliyan uku na IMF wanda Islamabad ta samu a bara don kaucewa gaza biyan basussukan da ake binta. Wata sanarwa da gwamnatin Pakistan ta fitar bayan buɗe taron ta ce ministan kuɗi muhammad aurangzeb da nathan porter shugaban hukumar imf a pakistan ke jagorantar tawagogin a taron wani wakilin boa yana cikin sama da amurka 200 da gwamnatin rasha ta kakaba takunkumi a yau alhamis ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar a yau alhamis cewa ta kakabawa jeff seldin takunkumi wanda ke aiko da rahoto kan harkokin tsaron ƙasa a boa seldin yana cikin 'yan jaridu da dama da suka hada da wasu daga gidan jaridun The Washington Post da kuma The New York Times da za a saka a cikin wannan takunkumi na baya-bayan nan da aka kakaba wa 'yan ƙasa Amurka gaba ɗaya. Amurkawa 227 ne aka saka a cikin wannan zagaye na takunkumi kan abin da gwamnatin Rasha ta ce ayyukan nuna adawa da Rasha. Sanarwar na zuwa ne kwana guda a fara zaben shugaban ƙasa a Rasha da kusan shugaban Rasha Vladimir Putin na da tabbacin samun nasara. ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa yau alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuka na ukraine guda goma sha biyar da makamai masu linzami takwas yayin da jami'ai a wani yanki na rasha da ke kan iyaka da ukraine suka ce wani mutum ya mutu wasu da dama kuma sun jikata sakamakon harin wani jirgi mara matuki na ukraine vyacheslav gladkov gwamnan yankin belgrade ya ce bayanan farko sun nuna wani mutum da ke cikin mota ya mutu a harin yayin da wasu da dama suka jikata ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta tsaye da jirage marasa matuka sha biyu a yankin belgrade da wasu uku a yankin kuskuk da ke yammacin rasha a ukraine ma gwamnan yankin gabashin kharkiv ole sinihubov ya ba da rahoton harin makami mai linzami na rasha da aka yi a yankin Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis gwamnatin kasar Sin ta ce amincewar da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da wani kudurin doka da zai tilasta manhajar TikTok yanke hudda da mamallakin kamfanin na kasar Sin ko kuma haramta shi a Amurka kamar wani tunani ne irin na barayin daji 'yan fashi. Manhajar da ke wallafa gajerun bidiyo ta samu karɓuwa sosai a duniya. amma mallakarta da babban kamfanin fasaha na kasar sin dance ke yi da kuma zargin leƙen asiri da yake yi wa jam'iyyar communist mai mulkin ta beijing ya ƙara haifar da damuwa a manyan biranen yammacin duniya a ranar laraba majalisar wakilan amurka ta amince da wani ƙudurin doka da gagarumin rinjaye da zai tilastawa tiktok ya janye jarinsa daga kamfanin da ya mallake shi ko kuma ya fuskanci haramta shi a amurka gaba ɗaya sai dai har yanzu majalisar dattawan amurka bata amince da kudurin ba inda ake sa ran zai fuskanci gwaji mai tsanani kafin ya zama doka 'yan adawar kasar haiti da kungiyoyin fararen hula na can suna gudanar da tattaunawa mai zafi kan waɗanda za su wakilce su a majalisar gwamnatin rikon kwarya da mulkin kasar haiti mai fama da tashe-tashen hankali an sanar da shawarar ne a ranar litinin da ta wuce bayan wani taro na sa'o'i bakwai da shugabannin kasashen caribbean da kungiyoyin adawar haiti da kungiyoyin fararen hula da wakilan mazauna kasashen waje a kingston babban birnin kasar jamaica 'yan haiti sun halarci taron ta kafar bidiyo sun kasa tafiya saboda rufe filin jirgin saman port eu prince na kasa da kasa a ƙarƙashin shirin mutane shida da ke wakiltar ƙawancen siyasa daban-daban na haiti za su kasance a majalisar mulkin riƙon ƙwarya tare da na bakwai daga kamfanoni masu zaman kansu mutane bakwan za su zama mambobi masu kada ƙuri'a. A yau Alhamis tsohon Firayim Ministan Thailand Taksin Shinawatra ya isa birnin Chiang Mai da ke arewacin ƙasar a wani jirgin sama a karan farko tun bayan da ya tsere daga ƙasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2006. Fitaccen attajirin nan da ya yi ƙaurin suna a fagen siyasar kasar Thailand tsawon shekaru ashirin inda iyalansa ke goyon bayan jam'iyyar pew ta yi ta lashe kusan dukkan zaɓukan gama gari da a yanzu take kan mulki a cikin watan agustan da ya wuce ya yi wata dawowa ta ban mamaki daga shekaru sha biyar na gudun hijira da ya yi da kansa don gujewa gidan yari saboda zargin aikata ba daidai ba a mulki bayan watanni shida kacala asibitin gidan yari an yi wa takshin afuwa a watan fabrairun da ya wuce duk da cewa bai kwana ko ɗaya a gidan yari ba saboda hukuncin da sarki ya yanke masa zuwa shekara ɗaya daga takwas. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu a najeriya wasu kungiyoyin rajin kare fararen hula sun yi kira ga gwamnatin najeriya da ta gaggauta daukar matakan ceto ɗaruruwan ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a wurare daban-daban a cikin makon nan a kasar tare kuma da daukar tsauraran matakan samar da tsaro ga mata da yara musamman ɗalibai a faɗin kasar wakilin mu abuja hassan maina kaina na dauke da ƙarin bayani Kungiyar da ke rajin kare fararen wura yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice mai rikwata a birnin Washington DC. Eh, tana martani ne bisa sace 'yan makaranta kusan 300 da kuma sace karin wasu dalibai goma sha biyar a jihar kaduna a makon jiya ta nemi mahukuntan najeriya su sake lale wurin ɗaukar karin matakai na tsara dalibai daga sassace su da ake yi civic ta ce satar ɗalibai ba kawai ya yi karo da tsarin haƙƙin yara na samun kyakkyawan yanayin koyo ba amma ya maci karo da 'yancin yara na samun ilimi da tsaron fararen hula a yankin wakiliyar kungiyar ta Civic a nigeria Saratu Joshua Pindar ta min karin bayani. Kungiya na Center for Civilians in Conflict ta sake kira ga to gwamnatin nigeria da kuma jami'ai na tsaro su ɗauki mataki wadda zai ga cewa yaran nan wanda aka sace sun dawo cikin koshin lafiya sa'annan kuma duk wayanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata. ma'aikata bisa ga wato shirin dokoki masu kare yancin jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights yana kuma da amfani dauki kowace irin mataki domin a kare irin waɗannan abubuwa daga faruwa a nan gaba tun da farko da ita ma kungiyar amnesty international ta nuna bacin ranta akan satar kanan yara kamar yadda shugaban ofishin amnesty a nigeria isa sanusi ke mun karin bayani ba yadda za a ce yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da ɗari biyu kuma yawancin su yara ƙanana da yan mata wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su suna lalata da su suna cin zarafin su saboda haka dole ne haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba ba a ci musu mutunci ba ba a ci zarafin su ba ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya masanin tsaro wayin komanda musa isa salman na ganin wannan kira na civic ya zo kan gaba shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda ya eh, wanda yake rataya a hannun a wuyan gwamnatin najeriya na kare wato citizens ɗinta farar hula wato kira ne wanda daman ba sai ma an yi shi ba gwamnati ya kamata ta san da wannan ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara wannan ƙalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran. Amma a bangaren jami'an tsaro, hedikwatar sojan Najeriya ta ce dama irin wannan kalubale ba wani sabon abu bane a lamarin irin na yaƙi. As in every war, there are complexities and ours is no exception. Banjo General Edward Buba na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke bayani dazu-dazun nan a nan Abuja, inda ke cewar a lamari na yaƙi dama akwai sarƙaƙiya irin wannan kuma namu ba daban yake ba kwanan nan an yi ta samun kalubalen satar mutane a shiyoyin arewa maso gabashin najeriya arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiyar najeriya waɗannan bayan allah wasu 'yan daba ne suka sassace su da ya kamata a kira su da 'yan ta'adda ba wai 'yan bindiga daɗi ba suna rike da waɗannan mutane ne da suka sassace da zalunci duk da hakan ba wani sabon al'amari ba ne al'amari irin na yaƙi ina tabbatar maku cewar ba za mu huta ba har sai mun kubutar da waɗannan mutane da aka sassace kalaman manjo general edward buba ne da kwatar tsaron najeriya kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Masu saurare kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waƙa ta watan Ramadan. para ubangiji allah ya sada mu da rahamomin da ke cikin wannan watan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha da kuma talatin a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato yanayi da muhalli. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau cikin shirin yanayi da muhalli za mu taɓo batun ƙalubalolin wajen samar da dokokin da za su ƙarfafa ɗaukan matakan magance matsalolin samar da makamashi mai tsafta. Sai kuma ƙalubalen da ake fuskanta a ɓangaren kirkira a nahiyar Afirka da kuma irin rawar da matasa za su iya yi domin kawo sauyi a wannan fannin. Sunana Aisha Mu'azu. Watan Maris dai wata ne da aka keɓe ta baki ɗaya don karrama mata da suke gwagwarmaya a fannoni da dama na rayuwa domin ganin an karfafa baiwa mata dama a dama da su. Yau ma shirin yanayi zai ɗora a kan tattaunawa a game da matsalolin da ke tattare da batun samar da makamashin girki mai tsafta la'akari da alkalamin matan da ke girki da makamashi mara tsafta wanda ya zarta kaso 85 cikin 100 a nahiyar Afirka. shugabar kungiyar Arewa Women for Climate Change Initiative a Wifka Alawiya Baba Musa wacce a makon jiya muka tattauna da ita ta ce rashin mata a wurin samar da dokoki na daga cikin matsalolin da ke kan gaba wajen kawo na kasu a wannan fannin. akwai bambance-bambance tsakanin matsaloli ko kuma in ce kalubaloli da mata suke fuskanta a um, najeriya da kasashen matan da kike ba su horo su suke fuskanta kuma abin da zai wa najeriya aiki zai musu aiki su ma gaskiya kin yanzu kamar yadda na gaya miki muna kamar kusan wata na hudu kenan da mhm. fara shi horarwar to mhm. koyaushe duk lokacin da za ni duk tambayoyin da nake musu sai ki ga kamar yan gida ɗaya ne da mu da su duka matsalar iri ɗaya ce mhm. abin da yake bambantawa kawai mu mun fi su yawa mhm. to in aka tashi fitar da kiyasi in muna fitar da kiyasi yawan mutanen da suke fama da matsalar mu namu yana fin nasu amma duk matsalar iri ɗaya ce kuma makamashi duk iri ɗaya nake amfani da shi kuma hatta yadda matsin rayuwa ya sa aka ƙara tafiya wani makamashin mafi muni fiye da mhm. itace da gawayi su mhm. ma ya faru da yana faruwa ma a yanzu haka to duk matsalar kullum duk iri ɗaya ce a tsakaninmu mhm. to shi sa muke ta kokari sai nake ba su shawara wadda nake ganin ita in muka yi amfani da ita za mu iya kawo ci wurin magance ita matsalar da ta taso ko in ce matsalar da ta daɗe da tasowa a najeriya akwai hukumomi da dama misali waɗanda suke bibiyar lamuran makamashi mai tsafta ko kuma kare muhalli daga matsalolin sare-sare na bishiyoyi da dai makamantansu da kuma makamashi na girki ɗin da muke magana a kai akwai waɗanda kuke haɗaka da su ko kuma waɗanda musayar bayanai da su ta yadda za su fahimci halin da ake ciki ko kuma ku ku fahimci wasu matakai suke kokarin ɗauka domin shawo kan matsalolin samar da makamashin girki mai tsafta? Eh akwai amma babu yawa. Hmm. Dalilin da yasa shi ne za ki ga ɗazuma um, maganar da muke yi kenan su ma matsalar da suke fama kenan ko a maganar policy. Dokoki. Dokoki. tunda da masu sa dokar da masu gaskar da dokar mafiya yawan su maza ne hmm. <clears throat> shi kuma girki da masu yin shi da masu dafa shi da masu fada shi mafiya yawan su mata ne to shi sa sai da matsalar akwai ta amma babu ba a mai da hankali ba a ba ta kulawar da ya kamata a bata hmm. kowace kungiya in ta fito ita za ki ga mukan sha bamban sai dai mu haɗu a wasu ƙudurorin na magance matsalar sauyin yanayi amma in aka zo matsalar shi makamashi kuma specifically na girkin mhm. za ki iya samun makamashi amma na na haska gidaje na masana'antu na waye kowa yana aiki mhm. saboda kin ga ai a can kuɗi yake mhm. amma kina so ko maganar makamashi na girki a gida sai ki ga kamar mu kaɗai ɗin ne muke yin wannan mukan samu ƙungiyoyi amma kuma abin da ya fi daɗi shine in kuma kika fito da matsalar kika faɗe ta akan saurare ki kuma akan yadda da ke cewa eh gaskiya akwai ta kawai dai ba a san cewa ta ta'azzara ta kai haka kuma ba a san cewa duk da ta ta'azzara tun da dai akan dafa abincin a ci kawai a ga an ƙoshi mm-hmm. ba a san cewa yana tattare da wata matsala da za ta iya taɓa muhalli lafiya da sauran abubuwa na rayuwa ba. Wannan kenan. Ana ta bangaren kuma malama binta mustapha jakadiyar majalisar sauyin yanayi a najeriya da niger ta yi bayani a game da mahimmancin fasahar kirkira a fannin magance matsalolin sauyin yanayi da kuma gudunmawar da matasa za su iya bayarwa a wannan fannin gaskiya kan babu bambanci sosai tsakanin najeriya da niger inda an zo harkan ya shafi maman yanayi Inda mm-hmm. yanzu ikon allah muna watan azumi yau laraba duk inda kuka duba kowa zai ke maka ma'aunin celsius wajen arba'in a mm-hmm. abuja kun kuka koma ma wajen zandar konyani babu bambanci wajen ma'aunin celsius arba'in da biyu arba'in da biyu ne kenan kawai wannan ba almara bane ba ook heb aka zo da suka harkar zama na nee wajen sati biyu da suke eh, wajen sati biyu da suka wuce ai an yi ruwa mutane suna mamaki ya za ce an yi ruwa a cikin watan eh, february february mhm. yawwa duka na abubuwan wanda ke mana shaida cewa da gaske abubuwan da majalisar dinkin duniya da ta shafi harkan climate change ba tatsuniya ba ne ba to bari mu yi magana a irin akan irin ayyukan da kike aiwatarwa mu fara da najeriya to ni dai kam a najeriya ina kokarin in janyo hankulan matasa duk kan harkar da suka shafi kimiyya da fasaha mhm. yanzu matasa gani suke kamar duk abin da ta shafi kimiyya da fasaha sai kawai digital ne ko kuma kwamfuta amma kam research ta gwada cewa science climate change is the most important matsala da muke fuskanta a wannan zamani mhm. na 21st century kenan nan kirkire da suke ya kamata yanzu a yi kokari kamar yadda ake yi a wasu kasashe da suka ci gaba kuma mhm. matasan fara nema mana mafita da ta shafi harkar dumaman na yanayi to kin yi sara a kan gaba batun kirkire kirkire ki ga a kasashen yamma za ka ga an ce an kirkiro wata na'ura da idan mutane suka wuce yana samar da makamashi ko kuma gida ne da aka ce eh, eh, tesla ya kirkiro wanda yana iya jure mahaukaciyar guguwar tornado da dai sauransu menene yake jawo mana cikas mu a kasashen nahiyar afirka ni dai a wannan tambayar da kake min wallahi tana daidai malam bahaushe faduwa ta zo daidai da zama mm-hmm. yau kwana uku kenan da muka kammala ziyarar da wasu 'yan amurka suka kawo na nan abuja ni ce jagoran wannan ziyarar mata ne daga silicon valley san francisco mm-hmm. duk wannan maganar da ake in aka zo karshen in aka zo maganar kirkire-kirkire san francisco ita ce karshe framework duk su ne Microsoft Google wato cikin amfanan da aka samu a wannan ziyarar da suka kawo mana shine in Allah ya ga insha Allah wannan shekara mu ma za mu yi kokari su yan makarantun mu ko secondary ne ko primary ko jami'a ce daidai karfin gurgurun abubuwan da suka fara kira da ta shafi harkar imamin yanayi su kai ka wannan COP 29 da za a yi a gabajen baku to bambancin mhm. katira da mu mhm. akwai wanda muke ce mentor da janyo hankali an hankulansu mu kuma kawai kullum kamar harkar da ta shafi ke kira mutane ba da da you have to develop local solutions to the realities of your community. Wato dole mutane su yi amfani da abubuwan da su suke da shi na gargajiya da suka saba da su domin magance matsalolin da suke fuskanta. In suka samu suna ganin wasu in suka yi irin international conference mhm. duk da cewa mutane sai su ce nan kamfanin suna ce taron shan shayi ne mhm. amma wallahi akwai asiri da yau mhm. saboda duk abin da kai in ka samu mutum ɗaya da biyu suka ba da tsokacin su suka maka gyara mhm. kenan akwai improvement kullum. Mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin malama Binta Mustapha da Alawiya Baba Musa da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie lagos Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mutara ashiri na gaba. Tuma da la'agai Aisha Mu'azu yanzu kuma ga karatu alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan. Sunana Mizo Abdul Gafar shekara na eh, goma sha biyu ina zuwa makaranta na albashahid daga kumasi bismillahi rahmani rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba bismillahi rahmani rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ينور جوع اليتيم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماهون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى ذوتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الجحيم لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم To masha Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta gudanar da wani samame ta ƙasa da har ta sama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce har-haren sun hada da kai samami a birnin Khan Yunus inda aka lalata makaman kai hari da roka sai dai kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar laraba cewa dole ne isra'ila ta ba da muhimmanci ga kyautata rayuwar falasinawa fararen hula a yakin da take yi da hamas a gaza a yau alhamis tawagar asusun ba da lamuni ta duniya imf ta fara nazari kan shirin lamunin pakistan na yanzu yayin da kasar da ke da karancin kuɗi ke neman ƙarin kuɗaɗe don magance ƙalubalen tattalin arzikinta nazarin na kwanaki hudu da yanke shawarar ko za a biya kuɗin na ƙarshe a ƙarƙashin kunshin ceto na dala biliyan uku na imf wanda islamabad ta samu a bara don kaucewa gaza biyan basussukan da ake binta wani wakilin biyo yana cikin sama da amurka 200 da gwamnatin rasha ta kakaba takunkumi a yau alhamis ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar a yau alhamis cewa ta kakabawa jeff seldin takunkumi wanda ke aiko da rahoto kan harkokin tsaron ƙasa a boa Seldin yana cikin 'yan jaridu da dama da suka hada da wasu daga gidan jaridun The Washington Post da kuma The New York Times da za a saka a cikin wannan takunkumi na baya-bayan nan da aka kakaba wa 'yan ƙasa Amurka. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuka na Ukraine guda goma sha biyar da makamai masu linzami takwas. Yayin da jami'ai a wani yanki na Rasha da ke kan iyaka da Ukraine suka ce wani mutum ya mutu. wasu da dama kuma sun jikata sakamakon harin wani jirgi mara matuki na ukraine vyacheslav gladkov gwamnan yankin belgrade ya ce bayanan farko sun nuna wani mutum da ke cikin mota ya mutu a harin yayin da wasu da dama suka jikata Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Helen. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi da fatan za ku kwana lafiya mu kuma za mu sha ruwa lafiya.